zuci ma'ana yake sa zuciyar ta karba ta gamsu ta yadda wani aikin Allah ne shi kadai shine fadar Allah ta'ala na la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka shiryar da wanda kai kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya so anan shiryar wa to ka sa wanda ya kake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita Allah ne yake sanya wanda yake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita shi yasa a cikin sallolin mu muke shi addu'a muna ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici ka nuna mana hanya madaidaiciya kuma ka ba mu ikon binta shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim duk abinda ba mu sani ba na gaskiya ka sanar da mu sannan ka ba mu dacewa na mu yi aiki da abinda ka sanar da mu wannan shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim saboda kullum da cikin cikin bukatar shirya yake domin kullum da an cikin neman abin da bai sani yake yake shi neman abin da bai sani yake saboda abin da duk baka sani ba in ka san shi ka samu wata shirya, in ka yake da shi ka samu wata shirya. shi yasa ubangiji ta ala ke cewa wanda zina ta dau za da hudan wa atahum taqwahum wanda suka shiryu ubangiji ala ya kara musu shirya ya ba tsoronsa saboda ka shiriyar allah kullum ga mumini karuwa take ba ta tsayawa guri guda kullum haɓaka take domin kullum yana ƙoƙarin ya san abin da bai sani ba jiya yau ya san abin da bai sani ba jiya ya aiki da shi to duk sanda ya san abin da bai sani ba to ya ƙara samun wata shirya ya aiki da shi ya ƙara samun wata shirya akan shiryarsa ta jiya innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda ce Allah ta'ala yake faɗa game da ashabul kahfi cewa samari ne da suka yi imani da ubangijin sai muka kara musu shirya saboda ita shirya ta ubangiji ba ta a gani abin ba ta kare ba wata karbawa yana neman ilimi yana neman sani to kullum shirya ta haɓaka ta wanda shi shine ziyadatul iman da ake faɗa wato ziyadatul iman haɓakar imani da hauhawarsa haka imanin bawa yake ta hauhawa to kuma gwagwadon yadda zai yi zauna da jahilci gwagwadon yadda imanin nasa zai tsaya can ba ci gaba tukar baya neman ilimi baya aiki da abin da yake to ba zai tsaya can kuma in kuma ya rika barin ma wanda ya sani baya aiki da iya wanda ya sani yana sakaci wajen aiki da abin da ya sani to kuma sai imani ya rika ya rika karabuwa ya rika yin kasa kuma saboda haka bawa yana buƙatar shirya ko da kuma Allah ta'ala shi ke da wannan haƙƙi ne ya da bawa shi kaɗai yake irin wannan ba shi ba wanda yake buƙatar duk wanda zai yi wannan sannan wanda yana nuna mana har ila yau cewa abinda kake yi abinda kake yi na na imani da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa duk waɗannan a wani abu ne da ba zai yiwu ba in Allah ta'ala bai baka tawfiki ba in ba dan taufiki ubangiji ba za ka iya yin wannan ba a shi kaga imanin mai imani da da'ar mai da'a da bautar mai bauta wadda duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah manya manya da yake mutu shi yana buƙatar kullum ya neman godiya ya rika godiya akan wannan ni'ima sannan ya rika neman ubangiji ta Allah ya tallafa masa akan wannan shi yasa ba zai yiwu ba ka zama mai bautar Allah ba tare da ubangiji ta Allah ya tallafa maka kai don haka surar fatiha ta ƙunshi wannan iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kadan ke bauta kuma kaɗan ke neman taimakonka ma'ana a sha'anin bauta ɗin ba za ta yi ita ba sai da taimakonka idan baka taimaka mana ba to bautar ba za su yi ba domin shaidan zai yi galaba a kan shaidan da rundunarsa da zuciya da soye-soyenta da ainihin duniya da kawace-kawacenta to za su yi nasara a kanmu don haka sai ubangiji ka karfafe mu da karfinka ka babu nasara da nasararka ta ayyada mu da ta ta'ayyadinka to muka samu wannan to sai mu iya bauta maka shi sa Allah ta'ala ya hada waɗannan guda biyu ihdinas siratal mustaqim fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta ma Allah ka dogara gare shi alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al gare ka muka dogara kuma gare ka muke komawa alaihi tawakkaltu ilaihi unik gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa da da'a da biyayya to waɗannan abubuwa dole sai sun haɗu in mutum ya ɗauka cewa shi kaɗai zai iya zai iya yi wa kansa gata to a nan ya halaka dole yana buƙatar ubangiji ta ala daga tallafa masa yana addu'a haka za mu ga wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bude sallarsa ta dare da shi da ita ba karamin darasi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wa al'umma kuma har ila wannan hadisi yana nuna cewa da duk sanda za ka yi addu'a to ka fara gabatar da sana'i ga ubangiji ka yi Allah ka girmama shi ka kwanzanta shi sannan kuma ka gabatar da abin da kake da shi na bukata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi ubangiji ya ambace shi da rububiyarsa rububiyarsa ga manya-manyan halittu jibril mika'il israfil sama da ƙasa ɗalibu zai ba shahada sanda ce an ta tahko bai da ibadi ka fi makanu fi wasu talifin su ce ihdini li maktuli fa fihi min alhaqqi bi idzika ta dima ta sha'u ila siratin mustaqim sai addu'a ta ta gaba ita ce hadisin jubair ibn mut'im Allahu akbar kabira الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفه وهمزه وانا hadisin eh, jubairu bin mut'im yana da cikin sunan abi da sunan ibn maja da muslim imam ahmad hadisi ne wanda wanda shuba shuba shi ya rawaito shi eh, daga amr ibn murra daga asin al shi kuma daga ibn jubairu da matsayin shi kuma daga babansa jubair ibn mutsayin shi shine isnadin hadisin isnadin hadisin za mu ga a cikinsa akwai asim al'anazi Wani asim al'anazi cikin malamai na jarhuwar tare malaman yabo da fallasa babu wani wanda ya yabe shi ko ya ya wasaka shi sai ibn hibban bisa ga ka'idarsa ka'idar ibn hibban ita ce tawfiqul majhuli mutanen da ba a san ko suwaye ba amma ya sa su cikin littafin sa al to in ban da shi babu wanda ya wasaka shi a shi asimul anazi malamin amr ibn murra malamin malamin shu'ba shi kaɗai ya wasaka shi don haka waɗanda suka inganta hadisin shine ha ibn hibban da hakim sai kuma muwafaqar zahabi to amma za mu samu shi amr bin murra shi kansa ya sassaɓa wajen ambatan waye ma asim din a wani gurin ya ce asim anasi a wani gurin ya ce abbad ibn asim a wani gurin kuma ya ce eh, rajulun min anaza wato yana sassaba wajen wajen ambatar sa ma shi kansa da sunansa wani kuma ya ce an rajul annafi saboda haka akwai sabani a wajen ambatan shi kansa wannan mutum wanda yake hudu ne saboda haka ruwayar wannan ta fuskar isnadi bata inganta ba akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin sayan muslim akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin sayan muslim ruwa ce sahihiya عون آه، آه، ابن عبد الله بن عون نعم. شيجي عون ابن عبد الله بن عون عبد الله بن عون شيجي حديث عند عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يجي آه، بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجلا إذ قال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا da aka gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man man man alqa'ilu kaza wa kaza waye a cikin sallarsa da yazo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai wani mutum ya ce shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wannan kalmomin da ka faɗa an buɗe musu kofofin sama to na ga an an an karbe su shi ne ma'anar an buɗe kofofin an buɗe musu kofofin sama ilaihi yas'adu kalimu tayyib maganar da ka faɗa mai kyau ce kuma har Allah ta'ala ya karbe ta to shine abdullahi dan umar yake cewa tun lokacin da naji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam taba barin waɗannan kalmomi sun wuce ba shi ma abdullahi ibn aun yake cewa ni ma tun lokacin da naji abdullahi dan umar ya faɗi wannan hadisin ban bar waɗannan kalmomi sun wuce ba, to za mu ga a cikin ruwayar ibn umar cewa Allahu akbar kabira alhamdulillah kafira wa subhanallahi kullu wasila ba tare da ma tare da ta su uku uku ba wannan ita ce ruwaya da ta inganta a cikin sayar muslim akwai wa abdullahi dan mas'ud amma ba ta inganta ba a cikin sanadinta akwai a fa'il musa'id wanda mukhtalif ne ya ji ba'da al-ikhtilaf sannan kuma akwai sa akwai ikhtilafi wanda ya bi daga wajensa shine al-fudail al-fudail ibn marzuq shi kuma fudail ibn marzuq sami aminhu ba'da ikhtilaf bayan ya samu ikhtilaf ya ji ruwaya ji hadisi daga wajensa wato ya daga wajen afa ibn sa'id haka ruwaya ibn mas'ud ita wata inganta ba akwai ruwaya abu umama al-bahili abu umama al-bahili wanda cikin isnadinta akwai majhul saura ka ruwayoyin da suka zo a wannan babin kusan ruwayar abdullahi dan umar ita ce ita ce ta inganta da ma a ce ita ya kawo to da ya fi ya kawo ruwayar da take akwai akwai rauni a ciki sannan a ruwayar abdullahi dan umar babu a'udhu billahi minash shaitani min nafsi wa nafsi wa hamsi ruwayar dan umar bai kawo wannan ba abinda ya yake kawai mutumin ya faɗa shine alhamdulillah Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila waɗannan su ya faɗa a nan alaihi wasallam ya ce na ga an buɗe musu ƙofofin aljanna a ƙofofin sama nan ya zo bala da a'udhu bilan mina shekwan mai min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi wa hamzihi wannan ta zo a cikin ruwayar abin Abu Sa'id al-Khudri ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka gabatar a can baya wacce kuma muka ce bata inganta ba ruwayar abu sa'id al-khudri wacce muka yi ta a baya muka yi magana akan rashin rashin ingancinta أعوذ بالله من الشيطان من نفخه من نفخه النفخ شيء mai ruwayar ya fassara ta da alkibar wato girman kai ina neman الله da Allah min nafsihi daga girman kansa wato da girman kansa domin in mai girman kai yakan ji shewa shi shi wani ne saura ta sai rika wani da hanci yana wani ya ta'azum yana mai girman sa yana ciccika abin nan eh, ciccikowa haka to shi yasa aka amfani da kalmar nafsa sannan nafsihi shi ma nafsihi shi ma ya fassara shi mai ruwa ya fassara shi da da shi'ir waƙe-waƙe wato daga waƙe-waƙen shaidan domin shaidan shi yake kinsa ma mawaƙa abinda suke faɗa a waƙarsu su yake kinsa musu irin maganganun da suke faɗa marasa kyau ko wuce iyaka wajen yabo su yabi mutum da ƙarya da abinda ba ba haka yake ba ko ya kinsa musu su zage mutum su yi masa rafi su faɗa abinda ba haka yake ba duk wani aiki shaidan ne shi ya sace min nafsihi daga wake-wakensa a jahiliya idan a jahiliya laraba suna da itikadin cewa duk wani mawaki yana da shaidan haka suke cewa duk wani mawaki to to yana da shaidaninsa wannan shaidanin shi yake rada masa abin da zai faɗa saboda idan mutum ya fada abin da ya birge sosai a wakarsa to za a ci shaidan ɗinsa shaidan ne na musamman wato ya zama shaidan ɗinsa ƙwararre ne saboda haka yana ba shi yana ba shi abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki wa hamzihi hamz shi ma mai ruwa ya siffanta shi da da da abin nan annoba ko abin nan hauka ya siffanta shi da almuta almuta ce hauka wato da haukansa irin irin ya sa wa mutum hauka ko farfadiya ko wani wannan shine fassarar da shi mai ruwa ya yi ma waɗannan kalmomi addu'a ta gaba ta buɗe sallah ita ce hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana faɗar wannan da daddare lokacin da yake sallar